والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى مدين معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين تو يودي dai rana ashirin da shida ga watan ramadan mai albarka shekara dubu da ɗari hudu da kuma talatin da hudu Allah da ikonsa <clears throat> yau dama mun ce ba tafsiri ko sai dai zan bukaci aron mai karanto mana ko da ayoyi guda biyar saboda albarkar ƙur'anin karanto mana mata yassar sannan sai mu je ga amsa tambayoyi dama haka za mu yi wa insha Allah bismillah malam ba ta yi ko الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما ما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور بارك الله فيكم الله كبام البركة قرآني ka azurta mu karanta shi dare da rana yanda Allah zai dada mu da shi akan haka yan uwa musulmi kamar da na faɗa yau 26 ne ga watan Ramadan 1434 kuma gobe da yardan Allah 27 za mu naɗa tabar tafsirin bana a wannan wuri mai albarka babban makaranta ta kadpoli a wannan birni na kaduna to yau dai mun ce tambayoyi ne amma mun sharar fage saboda albarka ƙur'ani saboda don shi muka taru ƙur'ani <clears throat> haka Allah ka ba mu albarkarsa akwai wani abu da ya faru a gurguje bari na gaya muku a ƙasar rasha shekaru kusan da yawa yau ne amma zai kai kamar shekara bakwai kila takriban gwamnatin rasha sai ta bukaci ta kafa kwamiti na ƙwararru experts su je su binciki makaman nukiliya na rasha makaman ƙar dangin nan nata lokacin da ake yakin cacab baki tsakaninta da america kafin rasha ta bar tsarin kwaminisanci kenan a 1989 in kuntuna zamanin wani shugaba ana kiransa mikhail gorbachev to sai suka ga ina makamansu suka shiga ne daga suka kafa kwamiti na bincike aka dinga yin tono ƙarƙashin ƙasa binciken ya tabbatar suna su ƙwararrun suna tafiya ƙarƙashin ƙasa suna tono sun kai fiye da kamar kilomita ashirin karkashin kasa wane ashirin kawai sai suka dinga jin kara kururuwa ihu da wayo Allah maza da mata wannan abun ya firgita su shi shugaban kwamitin binciken ya ce karar nan mu mun dauka a ah, inda dai karar makaman nukiliya ne ya kamata mu ji wani irin yanayi ne Ita amma sai mamaki ya kawo muka dinga jin kururuwa irin na ɗan adam maza da mata to dai sun tafi da wato na'urori ƙwarara masu karfin gaske sai da ta kai hatta wannan ƙaran an kai ɗaya daga cikin ɗakin bincike a california bayan ta halili ya tabbata ƙaran na mutum ne saboda haka wannan al'amarin rasha sai ta kulle ta rufe wannan magana binciken shi wanda ya jagoranci binciken shi ma don tsoron mai zai faru da shi sai gudu ya tafi kasar ukraine ukrania wannan abin ya faru a yankin siberia a wani yanki da ake kira marmonix to malamai na musulunci akwai malami musamman da ya a akan wannan matsalar kuma wannan karar sai abin ya yadu har sai da ya je kasar yaman wata jami'a da ake kira jami'atul iman ta a sheikh abdulmajid zindani Malamin suka ce ai kara ne na kafirai da ke cikin wuta allah ya ga dama a dalilin ci gaban zamani ya jiyar da mutane su ji don ya zama aya ga mutane in ka ji ƙaran abin zai firgita ka to ina da shi cikin waya amma ban kawo ba kuna so in samu ku ji to ku bari gobe lokacin rufe za ku ji dai, dan Allah abinda mutukar ban tsoro a wata tafiya da muka yi ta ziyara wa'azi da muka je kasar Cote d'Ivoire a binin Abidjan mun sa nan ya zama wa'azi kuma malamai suka ce wannan ai ba bakon abu bane dama jin karan wanda ake masa azaba a kabarin Allah ya ga dama zai jiyar na'am madalla kana da shi ko to shikenan to yanzu abinda za a yi ina zuwa gobe ka zo mana da shi gobe ne za mu saba yau ba don gudun kara samu felowa zan zo da nawa kai ma ka da naka din in ka zo sai ka sa in ba abu sun sa na kuji hikimar dai kawai tunatar da mu abu ɗaya zan gaya mana annabi sallallahu alaihi ya zo wuce jikin kabari sai ya tsaya a kabarin sai aka ga ya yanko tsumagiyar dabino ya kafa akan kabarin ya ce waɗanda suke cikin kabarin nan ina jin kururuwansu da azabansu yanzu nan ana musu azaba ba akan kan wani abu babba ba su aurensu ba komai bane ne sai ce ɗaya in ya fitsari baya tsarkake fitsarin daga jikinsa ɗaya kuma annamimi ne sai malamai suka ce wannan ya tabbatar maka jin ƙaran ba wani abu ba is possible to yau gashi a ƙarƙashin ƙasa wannan abun na ji daɗi allah ya sa wannan waina da shi to gobe kamar da na ce da ku za mu ji wani aiki na biyu a gurguje zan so in gaya muku hukuncin wato karanta ƙur'ani mai girma a ƙasa da kwana uku ya halatta mutum ya karanta ƙur'ani wato a cikin kwana uku kuna jina da kyau mutum zai iya karanta ƙur'ani a ƙasa da kwana uku suna ta tabbatar da wannan to malamai su suka kasu gida biyu wasu na ganin dama babban hadisin da ke magana ai hadisin abdullahi ne ibn amru ibn al'as ya ce ya rasulallah in sauke ƙur'ani a kwana nawa sai manzan Allah ya ce da shi kwana ya ce kwana talatin ce manzan Allah zan iya fiye da haka ya ce ta kwana ashirin ce wallahi zan iya ya ce kwana goma zan iya ce kwana bakwai wata ruwaya kwana biyar to kwana bakwai din nan imam bukhari ya ruwaito haka imam muslim kada ya wuce kwana nawa bakwai sai daga ne ce wanda ya karanta ƙur'ani a ƙasa da ma kwana uku bai fahimci ƙur'anin ba ina fata ana ganewa ko bai fahimci ƙur'anin ba to dalilai masu ƙwarin gaske ƙwarara sun tabbatar da mafiya yawan salaf mafiya yawan sahabbai da tabi'ai ba sa karanta ƙur'ani wato ƙasa da kwana bakwai ƙasa da me kwana bakwai da haka abin da ya fi kyau shine a riƙe wannan karantarwar wasu kuma na ganin a'a ai abin da hadisi ya faɗa hadisin tirmidhi da kuma ainihin wato abu dawuda da ibn majah albani ya sahaha cewa duk wanda ya karanta ƙur'ani a ƙasa da kwana uku lam yafqahu bai fahimce shi ba to wasu ke cewa ashe ana nufin kawai fahimta ne wanda zai iya karantawa ya fahimce shi ko da a wannan kwanakin ne su a ganin su wannan babu laifi amma magana mafi kyau kenan ga hadithin abdullahi dan amdan as manzo Allah ya ce da shi sallallahu alaihi wasallam iqra'il qur'ana fi shahrin ka karanta a wata guda an gane ko sai ce ai zai iya fiye da haka sai ce da shi to ka karanta kamar da na baku ainihin tafasil ɗazu a baya ka karanta wato ainihin a cikin wata guda zan iya ya ce karanta a kwana ashirin har dai zuwa ƙarshen abin da muka je ƙoƙari nake in karanto muku nasin hadithin don mu ƙara samun wato natsuwa da kwanciyar hankali kan abin nan ɗin to shi ne a ƙarshe ce da shi a cikin hadithin turmidi duk wanda ya karanta ƙur'ani ƙasa da kwana uku lam yafqahu bai fahimce shi ba ɗaikin suka ce kuma yawanci abin da ake ruwaitowa game da magabata wasu cewa wani ya karanta qur'ani tsakanin magariba da lisha yawanci bai inganta ba wannan magana of course magana ta yadu misali akan ce mujahid Allah ya ramshe shi yana karanta qur'ani ya sauke tsakanin magariba da lisha Ta suka ce ayyalwan lokacin ba zai bada dama a ce an samu haka ba <laughs> ina fata an gane ko yawa kuma wannan gaskiya shi zai fi dacewa da hankali da sauran hadisai masu tarin yawa misali abdullahi dan mas'ud yana cewa iqra'ul qur'ana fi sab'in ku karanta qur'ani cikin kwanaki bakwai wala taqra'uhu fi aqalla min thalathin kada ku karanta cikin ƙasa da kwana uku inji abdullahi dan mas'ud shi ma ya ɗauko wannan ne ai daga karantarwar manzo sallallahu alaihi wannan magana ta dan mas'ud sa'id ibn mansur ya rawaito wannan magana cikin sunan ɗinsa da isnadi sahihi haka alhafizu Ibnu hajar ya faɗa cikin fatahul bari ɗaya kenan na biyu mu'az Ibnu jabal babban sahabin nan ɗaya daga cikin makaranta ƙur'ani na manzo sallallahu alaihi wa sallam an ce shi ma kana yakrahu an yuqra alqur'anu fi aqalla min yana kyamar a ce mutum ya sauke qur'ani a ƙasa da kwana uku wa kenan mu'az ibn jabal waye rawaito wannan magana abu ubaid qasim bin salam a cikin fada'il al-qur'an shafi na 80 da ainihin tara kuma ibnu kathir ya inganta wannan magana cikin fada'il qur'an na shi ibnu kathir din shafi na maitan da kuma 54 ibnu kathir ke cewa wa qad kariha ghayru wahidin min as-salafi qira'at al-qur'an fi aqall min thalathin inji ibnu kathir rahmatullahi alayhi fiye da mutum ɗaya cikin salaf sun kyamaci mutum ya sauke ƙur'ani a ƙasa da ainihin wato kwana nawa kwana uku wanda kuma ya ce wannan ita ce mazhabar Abu Ubaid Qasim ibn Salam da kuma Ishaq ibn Rahuya ko ibn Rahawai babban malamin Imam al-Bukhari ainihin cewa karanta Qur'ani a ƙasa da kwana a wato uku abu ne wanda yake ba a son shi ba shi kadai ba da wasunsu ma daga cikin malamai da suka zo daga baya an gane suka ce kuma akwai karancin ma fiqihu misali in ka ji za karanta innal na qalu rabbuna Allah a hankali a hankali idan ka karanta cikin gaggawa ina maganar fitar da haƙoƙi na tajwidi ina idghami ina qalqala ina ishmami ina ina ina misali kuma gashi ya ce warattilil qur'ana tartila karanta qur'ani daki daki yanda Allah ta'ala ya saukar da shi a takaice mazhaba mafi kyau kenan to suna ganin a in dai mutum ya tara abu uku to zai iya yana da arabiya mai kyau yana da fahimtar mai ƙur'ani ke cewa yana da imani kuma nagartacce wannan sai muka ce fahimta ce taso kuma in an samu ma cikin salaf sun yi magabata sai mu ce Allah ya saka musu alkhairi amma zahirin karantar manzo Allah ga yanda yake kuma wannan ya kamata mu mai aiki da shi kar sauke Qur'ani kasa da kwana uku wannan ita ce mazhaba rajiha mafi kyau in an samu cikin magabata wani yayi to duk magabatancin mutum <laughs> bai kai na manzon Allah ba sallallahu alaihi ce Allah ya dada su ya saka musu amma nabqa ma'al asli wa alal asli wanda shine mafi alkhairi Allah ka samu dace kai mana muwafaqa sai mu je zuwa ga tamboyi da muke da su wannan ya ce assalamu alaikum malam ni ne ina tare da mahaifina tsawon lokaci ya ce yana tare da mahaifin tsawon lokaci suna ta neman kuɗi tare da mahaifin ya yi wa mahaifin hidima mai yawan gaske har allah ya kaɓarar mahaifin nashi to shi kaɗai ne ɗansa daga bisani sai mahaifin ya auri wata mata sai bayan son mahaifin ta haifi ɗa namiji yanzu yaron shekaran shi biyu ana shayar da shi to maganan gado shi ya ce dukiyar da ya kamata a raba musu gado shi ya kamata ya riƙe don shi ya wahala da mahaifinsa suka nemi kuɗin amma mutane sun ce sai a raba daidai da daidai shi da wannan jaririn yaro ɗan shekara biyu to ina gaskiya wannan magana kun gane tambayar ko shi yana ganin da shi da mahaifinsa suka sha wahala ko bu gane ba ne suka nemi kuɗin nan mahaifin nan Allah ya masa rasuwa kafin mahaifin ya rasu ya auro wata mace kuma Allah ya azurta shi da ɗa da wannan matar yaron dududu shekararsa biyu to shi ne yake mamaki yanzu a ce kuma a raba gado wannan yaron ya yi tarayya da shi saboda kawai suna uba ɗaya bayan yaron nan bai sha wahalar neman kuɗin ba kun ji dalilinsa kenan to amma wasu mutane suka ce a'a ai dole a raba wannan gado tare da wannan yaron shi ne yake tambaya to ai ya kyauta da ya tambaya domin yana so ya ga mecece mafita wata kirkira baya karatu ne ko ba haka ba kuma daɗinta shi yana tambaya ne don a kauda masa abin da shi ya fahimta dan shi bai ce ko wata aya ce ta kore wancan yaron ba bai kuma ce hadisi ya kore shi ba sala kenan dan uwa mai girma wannan yaro in ma yau aka haife shi kai kuma in ka kai shekara ɗari kana wahalar neman kuɗin da shi wannan yaro sai ya ci gado Allah ne ya bashi ba kai ka bashi ba lokacin da Allah ya faɗa a sura ta hudu aya ta goma sha ɗaya daidai yace yusikumullahu fi auladikum Allah na muku wasiya dangane da ƴaƴanku dan Allah wannan yaron dan mamacin ne ko ba ɗansa bane shikenan yanzu kai tunani kawai kake so ka kawo ka sha wahala kaza kaza kaza bai kamata ka wannan tunanin ba Allah ne ya ga dama wannan yaron ya samu arziki yana yaro arzikin nan wani sai a haife shi da shi tun yana ciki ba ka gani wani yana ciki an tara masa duniya kafin ya zo duniya wani kuma ita shan wahala bai samu ba bai kamata ka kawo wannan tunanin ba saboda haka tambayar ka ka kyauta da kai tambaya amma yi kokari ka ba ka baki ka koma kan nassi ba ra'ayi ba wannan yaro dan uwanka ne zai yi gado tare da kai ko shakka babu muddin ya yi tarayya da kai wajen gangarowa daga mutum ɗaya sannan ka lura duk mutum yana da bangare uku akwai abin da suke kira al'asal akwai alfar'a akwai alhashiya duk mutum ɓangarensa uku ne yana da sama wane ne sama babanka baban babanka baban har zuwa annabi adam wannan ana kiransa usul root ɗinka daga nan ka gangaro duk mutum yana da wannan in dai ba dan da aka haifa ba daga aure ba ne ɗaya kenan sannan kowane mutum yana da kuma furu rassa reshen ka ɗanka da ɗanɗanka da ɗan. har zuwa tashin kiyama sai dan baka yi aure ba na uku kuma kana da waɗanda kuka yi tarayya da su wajen asali guda ka wanka wani ana kiransu hawashi to duk wanda kuka yi tarayya wajen asali guda to za ku yi tarayya wajen cin arzikin da shari'a ta ce in dai nasi ya tabbatar da haka kuma ka ji nasi ɗaya ɗaya kenan na biyu al'imamu arrahabi da ya zo waƙe rabon gado aka ga yana magana kan suwaye masu cin gado والوارث من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل حكيتي حظوا قرش الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد من هو إن أعلى masu cin gado cikin maza sai ce mutum kaza ne farko sai ce al-ibnu wa ibnul ibni wa in na'am wa in wa in nazal wa in nazal ɗa da ɗan ɗa ko da ya je can ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa to kaga da ya ce ɗa mahallin shahid alibinu wabnu libni mahma nasala ko ba haka ba ɗa da ɗa ko da sun yi ƙasa ko da ɗan ɗan ɗan barin ba ku misali idan awwalu shine uba ɗansa kuma sani ɗan ɗansa salisu ɗan ɗan ɗansa mai kenan rabi'u khamisu saiwa sadisu saiwa sabi'u الثامن تاسع ashiru to kaddara sai awwalu ya rasu أباكو uba ko kuma daga sani zuwa tasi'u duk sun mutu wanda ya rayu تفارو ashiru سي haka ta faru ثاني sai ya zo gidan wa kaga wannan dan dan dan dan dan dan dan wane ne ai yafi karfin ka ce jika yafi karfin tattaba kunni ya zama mai suna shi ke ko ba ka ba to kaga tun da yake haka ne zai zo ya gado ai shi ne mana alibinu wabinu ma mahama na tsala ka magana ka da kake yi cewa kaza kaza kaza dan uwa ba magana ba ce mai hujja a takaice kenan wannan dan uwanka ka rungume shi ka so shi ka gode ma Allah ma da ya hukunta haka misali a takaice amsar ka kenan akwai gado wannan yaro zai ci gado Allah ya sa mun dace wannan tambayan ma akan gado ne ya ce mahaifinsa ya rasu ya bar dukiya mai yawan gaske a hannun mahaifiyarsu alhamdulillah yau shekara goma sha biyar kenan amma duk sanda kuma su sun ta neman ta ba su garin su har wasu daga cikin suka yi aure duk sanda suka tunkare ta da maganan gadon sai ta zage su ta ci musu mutunci ta kore su ta ce wai tana kafa hujja da hadisin da ke anta wa malika li abika to shi kuma yace ga aya karra inda Allah ya ce waqtul yatama hatta balagun nika wa in anas minhum rushdan farfa'u ilayhim amwaluhum ila akhir aya amma da shi to bai kamata ba a ce uwa ta yi haka ai ita uwa mai tausayi ce kuma tun da wannan mijin nata da ya rasu da farko dai ina yi maka ta'aziyar rasu mahaifinka Allah ya ji kansa ya ji kanmu gaba daya kuma dukiyar da ya bari dole ne ita wannan uwa ta tsoraci Allah ta ba ƴaƴa abin da yake rabon su an tawa maluka li abika a'a nassi yi gabas ta yamma sun yi baran baran ta binci me ake nufi a wurin ba ka ta yi kuskure ta tsoraci Allah dole ne a raba gado nata haƙƙin abata abin da ya kamata ta yi ta bari sai an yi rabon ubangiji kowa in ya ɗauka ta ce to tun da naka ya tabbata to ba ni ni kaci nan ne tukun za ta aiki da nasin amma yanzu ba a yi kasafin ubangiji ba ta saba ma ubangiji to ga abin da Allah ce to a raba abin da Allah ce kowa ya ɗauki nashi eh kowa ya samu to tun yanzu naku ne kowa ya samu ba ni cikin rabonka da Allah ya baka ni uwa ce to nan ne ma da dama dama kya ce kaka wancan maganar an tawa kale abi amma yanzu biki ma bari an bi dokar Allah ba tukur kuma kina son ki kafa hujja da dokar ubangiji kuma kin saba ma ubangiji shi yasa nace nasi yayi gabas ke kin yamma wannan ba daidai bane Allah kiyaye wannan yace ina son malam ya taimake ni da addu'a da lokacin da ya dace da haddan alkur'ani domin ina yi ina yi abin baya zama ayar da ka kawo ɗazun wabtar ma hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan zuwa ƙarshe eh wannan gaskiya ne Allah ya ce na'am ku sa ido kan marayu ko ku jarrabe su sun yi hankali in sun kai shirya to ku ba su dukiyarsu mai tambayar ya kawo wannan ƙarshen tambayar ko don ya nuna goyon bayan abin da yake kai da kuma nuna kuskuren mahaifiyar wannan ƙari ne mai kyau muhimmin gaske na kuma baya ne saboda wancan munasaba da amma dangane da addu'a don haddace ƙur'ani haka ce ko haddace ƙur'ani baiwa ce da Allah ke ba wanda yake so an gane ko wato wa minhum man safaina cikin su akwai wanda muka ainihin zaɓe su muka ba su littafin Allah Allah ka zaɓe mu maganar so haddace akwai hanyoyi da kamata ka farko tukun lokacin kana yaro ka mai da hankali wajen karanta ƙur'anin da kuma tsarkin zuciya da lazimtar malami guda ɗaya idan mushafi ne ka ɗauki mushafi kwaya ɗaya kuma kar ka karanta ƙur'ani ci da ƙarfi dole ka karanta a gaban malami suka ce innamal ilmu bitta'allum la bitta'alum shi ilimi da ta'allum ne neman sani ba da ta'alum ba kankan ba idan ku kasad ne wasu waɗanda suke da gogewa suna ganin kalazamci kasad din malami ƙwaya ɗaya in za ka bi ta kasad misali ka ɗauki kasad ɗin eh, lahusari Allah ji ko muhammad siddiq al-minshawi rahmatullahi alai ko muhammadu zaman ko gasunan manyan malamai makaranta in kuma namu na najeriya ne misali ka samu kasan ahmad ibrahim suleiman ko abdullahi abba na zaria misali da sauran waɗanda suke da ƙoƙarin karatun da ka'ida na fata an gane ko ba karatu farrrr kaga mutum kama an koro shi daga rami misali a'a warattilil qur'ana menene tattira yanzu a rama wannan matashin da ke karatu ba ka jin daɗin karatu misali misali ai misali ai misali to ina matasa gayu suke akwai wanda a shekarunsu suna nan daga haddace ball sai ball chelsea man united waye da sauransu misali abinda suka iya kenan misali rayuwa ta tafi malam ba ta da amfani Allah ya wa misali sai ka samu a gaban makaranci ka koya kuma ka koyi karatun Qur'anin kamar da na faɗa da tartili da tajwidi ah, babban malami yana cewa wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwid al qur'ana afimu li'annahu bihi al ilahu anzala wa hakaza minhu ilayna wasala riko da tajwidi dole ne kawai saboda ka hanyar da ta kamata kenan ka bi sannan kuma dan ta magana addu'a wallahi babban addu'an kenan ka nace makaratun ka lazanci malamai ka bi dokokin ka nisanci sabon Allah ka nisanci sabon Allah sannan duk ayar da ka karanta ka yi tawassuli da ita ka ce ubangiji ina tawassuli da wannan aya Allah ka rike min abinda ka bani sannan in ba ku wannan addu'ar da wani malami ke karanta wa ɗalibansa amma addu'ar wannan ba wai ko nasi ba ne amma addu'a ce in ka kalli lafazin yana da kyau ganin cewa lafazin na da kyau zan gaya muku kuma ku haddace yake cewa babu laifi idan ka ce Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilayya wa la tunsinihi ya rabbal alamin ma'ana ya Allah ina baka ajiyar wannan abin da ka sa na koya ya Allah Allah na baka ajiyarsa kar ka sa in mance shi Allah ka maido min shi lokacin bukata yace duk dalibin da ya karanta zai ci jarabawa eh, to amma jarabawa ba ka take ba kawai dai yana nufin cewa yana da kyau ne an fahimta Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilayya wala tumsinihi ya rabbal alamin ko da hausa zaka yi to Allah na baka ajiyar wannan karatun kawo min shi Allah ka sa na mance wannan lafazin ka kalla abu ne mai kyau amma magana cewa in ka karna zaka ci jarabawa wannan ba lallai bane ai cin jarabawa ka tashi kai aiki kawai ka zage dan sannan ka karanta addu'ar so babu laifi in wannan ma ka rike in wannan addu'ar in kun haddace to babu laifi yana da matukar muhimmancin gaske da kuma kowace addu'a da take da dalili take da munasaba kuma ma'anarta in mai kyau ne wallahu ta'ala a'lamu bihi tawfiq malam menene hukuncin a mai gidan da ke cutar da yaran aikin shi sakamakon haka su ma yaran aikin sai suka shiga cutar da shi ba tare da shi ya sani ba kalmar mai gida ko uba da ke cutar da 'ya'yansa to cutar da 'ya'ya fanni-fanni ne akwai wanda zai iya ma cutar da ɗan shi kafin ya haife shi kamar yaya idan ka je ka auro mace lalatacciya mara mutunci to ka cuci ɗanka kakatun tun kafin ya zo duniya ne shi yasa aka ce ka zabar wa 'ya'yanka uwa ta kirki yanzu misali wadda aka ce a billahi yar giya ce kuma ya sani ya je aurota abinda ake jin tsoro yiwuwar ƴaƴan su koyi da uwar ko babu yiwuwar haka akwai yiwuwa ko a ce mace ta ƙara ta duk a karuwanci a duk 'ya'yan da ta haifa na zina duk gasana ana gari sannan ka je ka aurota ko da dai allah na son mai tuba ko ta tuba abin da kyankyami a zuci Ka za ka so haka ba ai to ka ashe kenan ka iya je ka auro mace zamanto ka cutar da datin kafin ya ma duniya da fata kuma mutum nake nufi wani uba ya zo mutuwa sai tara ƴaƴansa yake cewa da su wa awwalu ihsani ilaykum takhayyuri limajidatil a'raqi badin afafuha ya ku ƴaƴana ihsani da nayi muku tun farkon fari sai da tace na tankaɗe na rairaye na zaɓo muku uwa nagartacciya wanda kowa ya san mutuncinta na fatan gane kisan nan da ake ta faɗa game da abu hanifa lokacin da baban abu hanifa zai yi aure ai kaga baban abu hanifa ca aka yi ya je ya taɓa amfanin gona na wani mutum ne har zuwa dai ƙarshen kisan ya nemi ya ce ba zan yafi maka ba sai ka aure yata gurguwa ce makauniya bebiya ashe saliha ce na fata an gane saboda haka cutar da ɗa na farko ku koma asali tun kafin a haife shi ɗaya kenan na biyu an haifi ɗaɗin nan baka ramu da tarbiyyarsa ba ka cuce shi duk abin da musulunci ce ka yi ba kai masa ba sai ka kwaso al'adu waɗanda suke ba na musulunci ba kai a ji a taho da katoton kek uwar ta zo ta yi ado a kira kawaye ana raya al'adun kafirai arna ana yanka ke ana happy birthday haramun ne an cuci yaro ba masa hanya mai kyau ba musulunci ba kamfa yake da shi na al'ada mai kyau ba ko karantarwa mai kyau ba misali daga cikin cutar da yaro kin koya mai sallah kin karantar da shi sunna ka ɗauke shi ka kai shi makarantun da a iya cutar da musulunci a wurin a raba shi da tarbiyya a karantar da shi duniya kawai a katse masa alaka tsakaninsa da mahalicinsa kai ka coce shi ka sa masa suna mara kyau misali ko ka ga yana ainihin hulɗa da mutanen banza ba ka kau da kai ko in ya girma ya dinga kawo ma kuɗi ta hanyar haramun ka ce babu komai duk waɗannan misalai ne na cutar da 'ya'ya wanda da yawa daga cikin iyaye wasu sukan kawo da kai kawai babu ruwansu ko kuma ka ɗauka cutar wannan ta shafi kana hana musu abubuwan da ya zama dole ne a rayuwa ci da sha da tufatarwa da ba su matsugunni kawai zamanto tsakanin 'ya'yan naka kana nuna bambanci ko wata al'ada da a ƙasar hausa akan yi ta wai akwai 'ya'yan bora da kuma 'ya'yan mowa wannan kuskure ne ba magana boranci ko mowanci wannan saboda mowa ce ka ba ta duk ni'imar duniya wannan kuma ka kyale ta har ma ana cewa wai idan ka auro mace ka ciyar da ita gwargwadon abin da gidansu yake wato idan yar saraki ce ka ba ta abinci na saraki idan yar talaka ce ka bata abincin na talaka wannan zalunci ne babu wani nassi mai tsafta da ya tabbatar da haka in ma ra'ayi ne ra'ayi ne saqif marjuh la dalila alai domin ita mace ana kallanta da mahangan mijinta ne kun fahimce ni ko da zaran ta bar gidansu to ai ba a kallanta da gidansu ana kallanta da kai ne dan kai ne jagora sunanta ahluka to a wayi gari yara su fahimci cewa eh to babansu na karkata zuwa ga wannan ma cutarwa ce yana daga cikin cutar da ƴaƴa ɗuɗɗura musu shar yaro ya laifi a dinga zaginsa zagi mara kyau na fita mutunci ko yawan duka tsakaninka da ya sai sanda kawai ba diplomasiya ba siyasar rayuwa ba magana mai kyau to sai zuciyar ta ke kashi wannan na ga mu kaɗan daga cikin wato misalce misalce na cutarwa ne misali to mu takaita a nan wurin sai aka waye gari su kuma suna cutar da uban haka aka ce a tambayar kamar yaya eh eh to shikenan idan ainihin wato mai gida ne hatta wannan yana da munasaba mu karisa wannan dan sun ce ana nufin a mai gida ne misali mutum ya dauki mutum aiki mai gidansa a kamfanin biredi kamfanin jarida kamfanin shago ko kaza kaza misali ko a shi a kamfani shi wannan yake nufi yana cutar da shi to duk da haka dai mu ɗauki ma a mai gidan da ya a matsayin uba ai babu mai gida fiye da uba ai duk mu tafi a haka sai mu dire kan wannan to sai aka waye gari da shi kuma yake cutar da uban shi misali rashin masa da'a sace dukiyarsa kaga dangane da shi wannan ainihin uba bai yi matsansa kyakkyawan tarbiyya ba da haka yake ganin abin da bai kamata ya gani ba amma dangane da abin da tambar asali take magana kai me ke janyo gida yaron gidansa ya cuce shi kila su ma nan sun yi mummunan gini zo ka ringa aji ka kula min da wannan shagon a shagon nan akwai kaya kaza miliyan talatin ne a shagon nan na amince da kai duk cinikin da aka yi tun daga ka har zuwa kaza ga takarda ka dinga rubuta min duk sati ka kawo min bayanin abin da ke akwai albashin ka kaza ne kula da shago ne hannu yake globe in ya mutu ne ne irin wannan bayani daki daki daki daki yanci ba a samun sa sai ka iske yaron da aka dauke shi ya aiki wata watakila sai fara kyashi shi ma yana son ya yi arziki da wuri ko ka iske dinga kassara ubangidan ya cuce shi mai yiwuwa ya ga shi ma ga abin da ke faruwa akwai wani mai tuka yana tuka tankan mai ne bari ba ku misali ita da ne wallahi malam haka zamu dauko mai daga fatakwal daga wari albashin mu duka duka dubu bakwai ne saboda girman Allah mutumin da zai tuka mota tanka irin ta mai kalli hadarinta da bala'in da ke ciki a ce albashi kuma dubu ya ce in ta lalace mu muke gyarawa to malam ya kai ga dole dole dole in muka ɗebo mai sai mun zaftare mun ɗiba mun sayar muna son aiki ba mu da aiki amma kalli abin da ake biyan mu dole ta sa mai ɗin sai mun yi wawura mu ɗiba mu sayar dan muna so kuma ya tafi daidai malam ya zamu yi to kaga da an koma kan tsari wani ga wannan tankan mai ka ɗebo mai ka tuko mai daga lagos daga kaza ka zo wuri kaza amma ga albashinka albashin nan kuma ya zamanta masha Allah babu laifi amma dubu bakwai ko dubu goma ko da ma dubu ashirin ne a wannan zamanin da naira ɗin mu gata ga yadda take saboda Allah ya maka aiki kana kwance kana samun dukiya sannan kila in yi wancan abun kuma a ce yayi sata ya ba da yau of course sata ne ba kyau ba kyau amma yanayin abin da suke kira working condition babu kyau saboda haka idan mai gida yana cutar da yaran gidansa a irin wannan misali da na bayar da ire-irensu da yawa to wannan bai halatta maka kai ma kai cuta ba dama amsar kenan abin da ya kamata shine a zauna to yalla bai gaskiya fa ina cutuwa ina kwaruwa kaza kaza ba daidai ne. dan girman Allah a gyara kada kai kuma ka ce kaga aikin nan da kake wannan magana dari ga sunan suna layi suna nema ko kai ko abin da suke yi kenan babu kyau allan da ya baka zai iya kwace ya bashi shi ma gobe ci ne abu ne mai sauki sauraka ya kamata da allah a bi dokokin da shari'a ta ce masu dukiya ku tausaya masu ake ku ku tausaya musu su ma mutane ne abu ne mai sauki allah ya mai da su matsayinku ya mai da ku matsayinsa ba dogon lacca ba ce amsa ce wadda ta dace da tambayar amma saboda tana da faɗi ya sa hannu ambaci wancan da fata an fahimci amsar kuma allah ka samu dace ya samu gyara irin waɗannan halaye wanda ake samu cikin rayuwa irin ta da kullum Allah ba wannan ya tambaya tambaya ne in lokacin birthday din shi yayi me ya kamata yi birthday wai yana tambaya ta ne fa idan lokacin birthday dinsa yayi to me ya kamata yi abin mamaki to wa in ta'ajab fa ajabun qawluhum yanzu muka ƙara magana akan misali abinda ake kira birthday cewa al'adun arna ne menene birthday ba ta mu bace Allah kuma yayi gargadi in kai koyi da wasu domin sha'awar al'adun waɗanda suke ba musulmi ba wanda kuma akwai illa ciki kamar kana fahimtar musulunci ya kasa ne wajen baka komai da komai kuma mun ce musulunci ba abin da ya bari in ka yi imani da wannan to ka yadda hatta yadda ake gode wa Allah ma akwai birthday din nan me ake so a yi a gode wa Allah in dai gode wa Allah to ba haka ake yi ba in ku ɗauko al'adar kafirai to Allah ya hana ka ji wannan ayar la ya tafi da mu'minun auliya a min dunil mu'mini wa mai yaf alzalika falaisa min Allahi fi shay'in illa an tattaƙo min humtuƙa wa yi haddiru kuma Allah nafsa wa ila Allah ilmasir sura ta uku aya ta tamar aya gaba aya ta hamsin da ɗaya zuwa da biyu sura biyar ya ayyuhan ladina amanu لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه آية أكو سورة تستن آية فرقو لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ده سورة نصوص da ke haramta mutum ya yi koyi da kafirai ban fassara su ma'anarsu a fili duk take saboda haka dan Allah ka ɗauko abin da ake kira wato ranar haihuwarka birthday me ake nufi waye kirkiro waye karantar in musulunci ne to yaya ake yi me yasa magabata ba su yi ba gaya min a cikin lahallari da ishmawi a wani babu zan samu babu birthday a zan samu tunda babu kuwa to ka san al'ada ce mara kyau dan uwa karka bari tasirin boko ya bata ma kwakwalwa mu mun sha faɗa cewa boko iri biyar ne ko iri hudu ne akwai boko yahudanci boko aqida to shine wannan akwai boko kasuwanci gwargwadon girman kwali gwargwadon girman salary muna kiransa commercial bokoism boko na neman kuɗi misali akwai kuma ainihin boko fahimta boko ganewa ka yi boko don ka musuluntar da shi don ka ci amfanin rayuwa da shi karanta boko ka karantar da musulunci da shi karanta boko ka yi awa da shi karanta boko a duk inda kake ka wakilci islam kada din kana boko ka aske gemu dan kai boko ka dinga take wannan dan kai lalalala wannan sai zama shirme babu fa'ida akwai kuma boko ainihin kawai kabilanci a yan yankin mu ba su da yawa a ma'aikata ka za bari in shiga dan je in cika gurbin wannan kana wakiltan kawai sentimentalism ne misali to kaga kashi na farko shine irin wannan ka ce wai ya zan yi birthday mu a musulunci ba a san da magana birthday ba sannan ka kalle ya suke yi ne za zo da kendir ko asa da kuma cake ka ɗauko ka ka yanka wannan al'ada kafirai ce wallahi al'ada kafirai ce ba musulunci ba ne uwa kada ka rudu da wanda suka yi ba wayewa ba ne ci baya ne musulunci ya baka abin da ya fi komai kyau saboda kar a yi wannan babu kyau haramun ne ka rike abin da islam ya baka in kai musulmi na gaskiya ne in ku kana ganin musulunci yana da gibi ne bai cika ba to kai ka san kuma abin da za gaya wa Allah kenan musuluncin ka mai gibi ne ashe kai kanka mai gibin ne kuma Allah baya son mai gibi in ka ga musu da wannan shikenan kuma in ka mutu sai a tashe ka tare da waɗanda suke raya al'adar kafirai in ka zaɓi wannan lahira tana zuwa Allah kyauta wannan wannan tambayar wannan tambayan ya shafi yan uwa mata ne wata tana tambaya menene hukuncin mai sallah da gele da kuma sanye da kaya kanana don Allah malam ka ji hankalin wayannan matan to sallah da gele ko kaya kanana ba daidai bane domin rufe al'aura wajibi ne ko da dai malamai na cewa al'aura iri biyu ce akwai al'aura ta ɓoye akwai ta fili an gane ko al'aurar fili wannan kai tsaye haramun ne a ga wannan wuri in ba miji ba haramun ne wanda ke kusan ya fi kusa da in ba ki rufe jiki ba a gani su ne ɓangarori na mace masu jan hankali misali shi yasa ko shara ba haramun ne ki batta a buɗe ballantana ainihin ƙori da sauransu ko cinya a'udhu billah iyazan billahi iyaza ki rufe jikinki kirf in za ki tsaya gaban ubangiji ba ma sallah ba a rayuwa ma gaba ɗaya an ce ki rufe jikinki nan kuma za ki tsaya gaban Allah ne Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 33 aya ta 59 misali Ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayna wa kana Allahu ghafurur rahima kenan rufe jiki ya zama dole gaba ɗaya. daga sama haƙar da aka masu sallah da gele ko da tufafin shara-shara ko hijabi irin na shaɗan mai dame jiki mai bayyana karin jiki suna sabawa Allah kuma ya nuna san Allah mahalicci ba kenan ya kamata a kiyaye muna kira zuwa ga waɗannan 'yan uwa namu kila suna yi ba da sani ba ne ko da mantuwa ko an ba su fatawa bisa kuskure lalle ki koma ki ga yanda mata suka yi sallah zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka yi kina sunna na aisha kina sunna na hafsa kina sunna na fatima kina sunna na khadija da su misali haka suka yi ce nake da hausa muna cewa yaya zaki bukaci ki kitso irin na wance alhali ba ki da gashin kan wance ya za a kiso waɗannan mata na kirki ki zama to ba kamar su ba ki koyi da wasu daban ke ma kin san hanyar su daban take daban to da Allah muna kira ga waɗannan a kiyaye kuma laifin yawanci daga tarbiyyar gida ne ta farko idan a gida an bari ba a sa ido ba to abin sai lalace ya kai irin halin da za a ce la hawla wala quwwata illa billah da fatan malam ya sha ruwa lafiya don Allah malam menene bambancin mani da mazi da wadi kuma ya za yi ya gane fitan wadi da mazi shi mani ruwa ne wanda yake mai kauri in muku wata hausa irin ta malamanmu na soro ruwa ne mai turun kudu kowa ruwa mai turun kudu kowa ma'ana alma'ul mutadaffiqu inda khurujihi lil husuli ala al kubra ruwa mai iza mai tutturo juna shine mai turun kudu kowa yakan fito lokacin jin daɗi mafi ƙololontuwa kuma yana da kauri shaƙassa kan yi kamar warin ƙwai ɗanye wani lokaci kamar ainihin wato gayan tuwo al'aji suka ce ya danganta ga irin abin da mutum ke ci yakan bi wani lokaci yanayin shakar abincin mutum maniyi kenan yakan fito in ya fito dole sai an yi wanka sai dai maniyi yakan saba wa yanayinsa aka ce akwai wanda in ya sha wahala sai fidda maniyi akwai wanda ko magani mai tsananin ɗaci in ya sha sai fidda maniyi to kaga wannan fitowar ya saba mai da aka saba dama sukan ce inda al-khuruji al-mu'tadi in ya fito fitowa wanda aka saba kenan idan ya saba wa nature dinsa ba a bashi hukuncin wanka ina fata an gane ko domin suna da ka'ida sukan ce alhukumu ya duru ma al'illati wujudan wa adama illar jin daɗi to idan babu wannan jin daɗin hukuncin ya faɗi sauraka maniyi kenan kuma shi maniyi a bisa ra'ayi mafi kyau ba na jasa ba ne a magana mafi kyau kulura na ce mafi kyau ba na jasa ba ne tare da akwai ra'ayin da ke cewa najasa ne zantattuka ne masu yawan gaske al'akhzu wa warrat ilimi to wannan kenan kuma wanka ya waje ba a yi shi na da mani ya eh, kwarai kuwa domin Allah ta'ala ya ce mutum an halitta shi min ma'in amshajin ruwa wanda yake a amshaj mix a cakuɗe ruwan mace da ruwan namiji na ɗa namiji daga ƙashin baya na mace daga karankarama haka Allah ce ya kharju min bayni sulbi wa tara'ib ruwa ne da ke fitowa daga asulb spinal cord baya wa tara'ib da kuma rib wato kirji shine karankaraman kirji shi kuma ziyi ruwa ne wanda yake tsararo tsanwa tsanwa yakan fito a lokacin jin daɗi ɗan ƙarami motsawar gaba ga ɗa namiji da kuma ƴa mace akramakumullah yakan fito saboda wannan mutane kuma hawa-hawa ne wani Allah ya shi mai yawan abin nan ne akwai da min waya ya ce yana wani gari ya yi mata sawaya da azumi kawai sai ji ya fi da maziyi na ce kai wani irin mutum ne kai saboda tsabar jaraba tsiya a watan ramadan a to menene wannan ne matakka na nesa kai mata waya kuma sai mazi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba fa ganin ta ya ba fa ku gane wannan magana to wayar ita ce matar to amma dai ala kulli halin ya tambaya sai ka bashi amsa sayyiduna ali Allah ya kara masa yadda yake cewa kuntu rajulan mazza'a ji sayyidina ali shi addini ai babu kunya ko dole a fahimce shi da kyau sayyidina ali Allah ya kara masa yarda yake cewa na kasance mutum ne mai yawan fidda mazi kuma ina jin kunya da nauyi in tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin yarsa gare ni na na fatima kuma kenan shi ke nuna maka me kunya modesty abu ne muhimmin gaske sai na ce da miqdad ibn al-aswad je ka tambayi annabi sallallahu alaihi sai ya tambaye shi sai ya gaya masa hukuncin almuhim a iya samun mutumin da yake mai yawan fitar da masiyi shi tunani kawai ko kallo kawai haka Allah ya shi to shi maziyi kenan wani kawai tunani kawai shi yasa mutum ya kare kanshi daga kofofi na fitintuno kallace-kallace da sauransu misali musamman yan uwa matasa da ke karatu a irin makarantu na zamani da ke cike da fitina iri a aji guda abokiyar karatu wata ta yi shigar da bai kamata ta yi ba kuma ba za ka iya hana ba ba za bayan da ka iya a haɗa ko assignment a group ɗaya wasu idan baka mai da hankali ba farautar kama suke yi akwai su da yawa mata akwai fitintunin kwarai da gaske kuma haka ma akwai wanda ke ma farautar ke ake so ake kurucekki a kauda miki ita mace ko mutuncinta da kamalarta ta kasance kammalalla Allah ka kare 'ya'yan musulmi gaba daya daga kowane irin abun kunya ya rabbala maza da matan mu ya rabbala alamin to daga shi mazi ya fitowa saboda wato jin daɗi ɗan ƙarami kamar da kuka ji shi in ya fito ba a wanka ba kamar mai mani ba raftun sai dai a je a wanke gaba gaba ɗaya mazi shi wannan najasa ne babu wani saɓani saboda mafita tsara ke zuwa al'imamu zarkashi ke cewa da bambanci da ke fitowa daga jikin mutum iri uku ne kashi na farko an yi ittifaki na jasa ne kaga ya ambaci mazi ya ambaci fitsari ya ambaci ba haya misali na biyu an tabbatar da cewa mai tsarki ne ka kamar majina da yawo da gumi tsarki ga su misali ya ce na uku akwai saɓani tsakanin mabuta ilimi shine mani wasu sun ce najasa ne wasu sun ce ba najasa ba ne mu mun tafi kan ba najasa ba ne saboda dalilai masu tarin yawa ba lokacin bayanin wannan ba ne misali wadiyi kuwa suka ce yana fitowa ne galiban karshen fitsari shi ma na jasa ne wasu na cewa yawanci sai mutum ya kai ma shekara arba'in wadiyi ke fito masa shi kuma yana da gautsi da fata ka fahimci bayanin su daki daki daga tambayar ka Allah ya sa mu dace mana ba. wannan yace malam ni ne na shigo masallaci na sami liman yana ruku'u to sai na kabarta na bishi a can bayan sahu da aka dago sai na tafiya kaɗan na shiga cikin sahun shin na samu wannan raka'an ko ban samu ba to dama samun raka'a tare da liman na tabbatuwa ne kafin liman ya ɗago daga ruku'u ma'ana a yanayin da har za ka samu dama ka riskar da ruku'un ka kafin ya ɗago kenan in har za ka iya yin ruku'u kafin ya ɗago to ka samu wannan raka'a ɗin ina fata an fahimci wannan amma na fahimce ka da kyau bai kamata ba don kana da sha'awar ka sami wannan raka'a ka yi kabbara a bayan fage ina nufin a bayan sahu mafi alkhairi yi kokari ka zo ka sami sahun ka cike shi a ita sallah ce aka yi an sanya lima don a yi koyi da shi ne ko ba ka ba abinda kuka samu ku sallata abin ne ya kubuce muku ku yi me ku cika ko ku rama ku cika ku cika ita ce magana mafi kyau ba ramawa ba to haka idan ka tsaya kai sallah a can daga baya ba kai aiki da wannan nasin ba kenan karara kinsa sai ka zo kawai ka samu ka cika Allah ya sa an gane ko yawa amma idan ka dago ka dan yi ka dan kuma kai tattaki dan haka kace sai kai tattaki kai tafiya dan ka je ka cike wannan sahun to ya matsayin wannan tafiyar nan kuma daidai ne domin abu ne muhimmi in kana sallah ka ga sauran gaba bai cika ba ana son ka je ka cika wannan sauran gaban abu ne muhimmi amma kai kai kuskuren ai tun farko bai kamata kai haka ba ina fata an gane ko Allah ya samu dace wannan tana cewa malam me hukuncin mace da take zaune da mijinta sai dan abu ya su kadan sai ci ya saki fiye da uku saki fiye da uku wani lokaci kuma ya ce saki biyu ko kuma saki biyu amma wani lokaci kuma dan abu kaɗan yada sai ce in ta bar gidan a bakin aurenta to bayan haka kuma su da su ci gaba da zama har safi yara to me hukuncin wa'annan yara mutum da yake zaune da matarsa tana mace tana zaune da mijinta sai abu ɗan haɗa su kaɗan sai ya ci ya sake ta da uku masakin sa'annan ko kuma ya ce mata in ta bar gidan a bakin aurenta to daga baya kuma su dawo su dan ta tsakanin su a ci gaba da zama har wakila ma a samu haihuwa tsakani to me hukuncin wa'annan yaran da kuma auren nasu to ya kamata a ringa yan uwa da ke waje a takaita yawan surutu da Allah kar ku ringa dauki hankalin mutane ana karanta tambayoyi mulazamci ladabi barakallahu fikum wato shi aure ba abin wasa ba ne kuma lafazin na sake ki na sake kada mutane su mai da shi abin wasa wannan yasa sarkin musulmi sayyidina umar allah ya kara masa yarda faruqul akbar al faruqul a'zam allah ya kara masa yarda ya ma yanke hukunci duk wanda ya ce ya saki matarsa saki uku ya zama saki uku misali saboda haka ya ku yan uwa masu girma wanda binibin ya ce da matarsa na sake ki fiye da saki uku to kaga wannan yana da karancin rabo wajen fahimtar alfiqhul islami domin akwai abubuwan da aka ce da gaske ɗinsu da gaske ne wasansu ma da gaske ne daga ciki akwai nasa keki turaka in har yace nasa keki fiye da saki uku shikenan saki uku yayi amma kuma sai su dawo su ci gaba da zama har da 'ya'ya to kaga nan an saki hanya an shiga cikin hatsari kuma jama'ar da suka san yayi irin wannan suka yi shiru sun sabi Allah iyayen matar da iyayen mijin da suka san an yi wannan kwaribin suka yi shiru an faɗa cikin hatsari domin zai yiwu auren ya riga ya gama warwarewa ana wani zama ne kuma na daban ƴaƴan da aka sa mai matsayin su ba a san da haihuwa ba sai an haɗa da aure to abin da ya halatta su kwanta tare kwanciya na aure abin ya riga tashi daga aiki saboda wasa da adna take ki kawai ne shikenan ba iyaka akwai masu irin wannan ganganci wani ya zo wuri na yake cewa malam wallahi muna zaune da matata sai na ce da ita ni kin ga in kin samu wani miji ki je ki aure sai zo yake cewa da ni wallahi malam ni ban sake ta ba amma kwarai na ce in kin samu wani miji na ce kai kai wani irin mutum ne kai kalli fa hausar da kai in kin sami wani kenan ba shi ba dan Allah a fahimta ku wannan saki ne ko ba saki duk ba haushi da ke jin hausa saki ne in kin sami wani miji kime aure kun san me dalilin sa to aini malam aini ban ce na sake ki ba wai wannan magana ce bai faɗa ba na ce to ai ba lallai bane wannan ya zama shine dalili yanzu na ce barin baka misali idan kana rigima da matarka sai ka rike mata zani ta ce ni wallahi ka sake ni sai ka ce to na sake ki yaya ka sake ta ya ce a'a ai ba sake ta to kai a fahimtar ka sai ka ce na sake ki to ai ga misali ka ce na ni ka sake ni wallahi ce na sake ki dan Allah wannan ita saki ko riga ya saki to ashe kenan kaga kai da kake tsammani ba haka bane wannan abin da kai saki ne to kaga irin wannan ya ce in kin sami miji kuma ya dawo yana magana bai sake ta ba to a iya samun irin wannan kuskuren a ci gaba da rayuwar aure da sunan rayuwa a fada cikin hadari kamar wannan misalin da kuka ji Allah ka fahimtar da mu kuskuren mu ka ba ikon gyarawa kuma waɗanda suke gyara irin wannan kurakurai in sun sani su tuba su tsoroci Allah dan hadari ne ka halatta zama da bai halatta ba ai ai hayyafan da ba shi kenan ba a ci mutuncin 'ya'ya wanda ba su da asali Allah ka tsare mu ka kare mu wannan yace ni ne mana aikin gwamnati sai manyan mu suka saci kudin gwamnatin sai aka raba tsakanin su ni ma ka ɗiba min nawa kasan to in ban karbi wannan kuɗin ba sai na kaman kamar za su raba tsakanin su ne da na karbi nawa kasan sai na kai asibitin unguwanmu da makaranta da ke unguwanmu na bada nawa kasan a can shin me hukuncin haka yayi yana magana cewa yana aiki da shugabanninsa aikin gwamnati sai suka saci haka fa ce ku kalli kalmar suka saci kudin gwamnati to sata ai haramun ce ko in dai abin da ke sa a ce an yi sata in dai sun sata to don me za ka yarda da sata kuma dan uwa to amma dai sun yi satar kuma shi ba zai iya hanawa ba kuma da aka tashi raba ma aka ce gana shi kasan to shi ne ya karba amma sai ya kai asibitin unguwarsu amir to da ya karbi nashi rabon sai kai asibitin unguwarsu to ni abinda nake fahimta tun farko ma ka ƙi karɓa ka ce abinda kuka yi nan haramun ne kuma kar ku raba da ni domin akwai yiwuwar idan aka raba ka karba su su fahimci abin arziki suke yi musamman idan ana maganin kana da riko da addini da alamar takawa ce to wani ma ya karba to me ya matsalar ne ko ba haka ba sai zama kamar ka ba su nau'i na halacci to a babin wala ta'awanu alal ithmal udwan kace ba na so amma mun sha samun wasu sai wallahi malam irin wannan in baka karba ba sai a kulla maka sharri a ce kai wai kai ne innakum unasun innahum nas yatahharun masu tsarki ne a wulakanta mutane to yin akwai wannan tsoron da kake ji abin yafi karfinka sai ka kyamata a zuci ka kuma karba din kamar da ka faɗa karka cika ka kai asibitin unguwarku karka yadda ka ci ka kai asibiti ka kai gidan marayu ka kai inda za a yi da'awa ka kai wuri na alkhairi sai dai baka da lada ko da na sisin kwabo amma lallai kuwa sai dai ladan ka zama dalilin aikin alkhairi amma shi a karan kansa ka samu lada babu da ma dai kun fahimci wannan bayanin da kyau saboda ka mafi alkhairi karka karba idan ba cikin haka din akwai cutar da kai bane Allah kuma kare wannan assalamu alaikum malam ta ce shin ya halatta mace ta sa wani abu da suke kira a zamanin yanzu a cuci maza wani ɗauri suke yi cewa wai a sa wani abu da ake kira wai shi a cuci maza to ban san menene wannan abin ba kuma right naji wato kulura yan uwa musulmi shedan kan yawo ya dinga jefa kalmomi wani lokaci na wasa da kuma wato shashantar da kwakwalwa wani abu ne wai shi a cuci maza kamar yadda misali wasiƙar ta faɗa to koma menene a cuci mazan nan kalma ba dai cuta kika ce ba cuta haramun ne da kyau cuta haramun ne mutum ya yi eh, cutar da musulmi haramun ne ai idan ko ana nufin halitta ce wadda take ba irin taki ba kika sa wani abu don ki karya ke ce misali kin kwan biyu shekaru sun fara hawa kanki sai kike so ki nuna lallai ke yarinya ce sai kika yi shiga don jan hankalin fitanan ne wanda ya fitinu da ke in wannan shine cutar mazan to kin ga abu goma da goma kin cuce shi kuma kin yi ƙarya kuma kin yaudara kin tara bala'i da yawa misali to me amfanin haka nake ya kamata ki haƙura da yanayin da Allah ya ɗora ki a kai yi ƙoƙari ki zama cikin matan haurul ayin da ki tsaya kina ɓata lokacin ki akan duniya mai ƙarewa wanda ba tabbas ba ce saboda babu kyau yawa ɗaya kenan na biyu akwai yiwuwar kuma ki cuci ma hatta karantarwa musulunci domin tun da an ce a cuci maza to na tabbata namijin kirki in kika sa hijabi baki cuce shi ba kin ma taimake shi in ka ji a cuci to an aji abin da Allah ya ce ne in ku an aji abin da Allah ya ce to sai shedanci saboda wa maza ba'da al-haqqi illa ad-dalal saboda ka bai kamata ba laifi ne mata ku tsoraci Allah maza ku tsoraci Allah sannan da Allah kowannen ku je karanta aya mai lamba 31 sura ta 24 nan karar Allah ya ce haramun ne mace ta bayyana ado sai ga mutum goma sha biyu ba sai mun karanta ba suratul nur Allah ya sa mu dace wanda ya ce Malan I lost my father few years ago but this time I pray for him I don't used to be satisfied please Malan help me with a prayer from the Holy Quran a prayer he wants. He Anytime he pray for him, he doesn't feel satisfied. That he lost his father some few days ago. So he has been praying for the repose of the dead father. But whenever he prays for the father, he does not derive any satisfaction. So he wants me to give him a prayer. Well, first and foremost, I condole you for the loss of your father. Because if somebody loses his father, it's, it's, it's, it's a loss indeed, a great loss indeed. So may Allah forgive him. May Allah give you the courage and the patience and the perseverance to bear the loss. Having said that, you pray for his repose the kind of the prayers known in the sunnatic narrations, not bid'atic prayer, sunnatic, not bid'atic. There are some prayers based on bid'ah and concoction and fabrication. You keep on praying for his soul that Allah will forgive him, save him from the punishment of the grave and the punishment of, the, of, of Jahannam. You go and check the books talking about that. Like اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه وأف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه to the end of it these kinds of prayers are there sunnatically proved and proven but those that borders border on bid'ah don't don't use them finally you can read any Quranic verse and use it as what? Wasila. That Allah, I am reading this as a wasila that Allah, you forgive my father and clean him and cleanse him from his mistakes. And may we be joined together in the house of Allah's bliss one day. So what su ne abin da ya kamata uh, a ce mutum ya yi amma ba addu'o'i na bid'a ba. And let me say something again. Those people organizing three days prayer for dead person that is baseless there is no any proof that says if somebody dies you organize three days prayer for his dead body is baseless is bid'atic and not sunnatic secondly praying for seven days this has been prevalent and commonplace in our localities that too is baseless and is rewardless because rewardability hinges completely on something being somatic before something becomes reward fetching it has to be structured on the sunnah otherwise it's an exercise in futility similarly the prayers people organize for 40 days and one year prayer all these are baseless when you look critically at the prayers you say on the dead body during janaza prayer, they are enough. Whenever you remember, pray for the dead persons. And those people saying you can go to the graves of your parent every Friday to pray for them, the hadith is mawdu, fabricated. These things I think are very important and relevant, and I have to say such for further uh, clarification addu'a ga wanda ya mutu gashi nan abu ne sananne amma a nisanci abin da ba shi da asali wallahu a'lam tawfiq wannan mai ce I, I was praying a congregational prayer so I was carried away due to some stress uh, of life I was not able to say the tahiyya completely to say what? completely and the prayer is concluded what is my somebody was praying behind an imam. But because of proximity or distance, he couldn't hear what was being said, such that he could not pronounce the tahir at the terminal point of the prayer. In such a case, what would be the legal status of his prayer? And I am saying, Wallahu Alam, Saying tahiyya at the end of the prayer, at the terminal stages of a prayer is of paramount importance. It's sunnatic. If you cannot, you have to re-say it, okay? To save your prayer from being rejected. But if you couldn't say it, not intentionally, it is believed that having been behind Imam, that is enough for you for your prayer to be acceptable or accepted. So if you didn't do it mistakenly out of forgetfulness and you could not trace the time, the prayer hopefully inshallah is regarded as valid, accepted and acceptable. But if you leave it deliberately, then in that case you have to do sujood, remedial sujood to rectify the anomaly that you have created in the consequence. Wallahu ta'ala a'lamu bihi tawfiq. wannan ya malam ni ne muna zama tare da mahaifina sai na mishi na ha'ince shi na kwashi eh, ya ince shi sai ya kwashi dukiyansa daga bisani wa'azi ya shige shi sai ya je wajen mahaifin ya remi shi gafara mahaifin ya ci ya gafarta masa shin wannan sauran dukiyar da ke wajen shi har yanzu ya zai zai rike ko kuma zai mayar da mahaifin ne in wani ya rubuto ya ce mahaifina sai na ha'ilce shi laiba bane ka ce sai ya haka ya rubuto ayan san me ake nufi shi ake nufi babu dalilin sai ka canza lamirin ka ce sai ya ha'ilce shi ma an san ba kai bane you are just reading abin da ke cikin takarda da a fahimci wannan da kyau ai kenan dangane da ainihin kana da mahaifi sai kace sai na haince shi ma'ana kai kenan misal sai kace sai na haince shi cotton you to ai shine ai bayani ya dazu ai misali in kun tuna wancan tambayar idan kana da mahaifi dan uwa musulmi uwa da uba ba wasa bane fa وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ne ihsan a kyautata ma iyaye bangaren kyautata musu karka kha'ince su misali mahaifi ce ga kudin nan je ka sayo min kaza je ka sayo ragon layya na samu labari dubu hamsin ne gashi dubu hamsin ne sai ka je ka hada baki ka sayo ragon da bai kai na dubu ainihin ashirin ba ka ba da dubu hamsin din ko ka ce ka bayar ka kwashe 'yan kai ɗin ɗana kirki ba zai wannan ba wallahi ba a tsammanin haka in ku ɗaya wannan to ka binciki wani irin ɗane ne wannan ɗaya kenan ko wanki mahaifin ka ce ɗauki rigar ce ka wanke min sai ka tsinci dubu goma mahaifin bai sani ba don allah in tambayi kuma ya kamata yi ya ci ko ya maida masa to sai ya kashe kaga ya ka'inci bai kyauta ba ya rashin ɗa bai ihsani ba misali na'am mahaifin nan naka ya kai ka makaranta ya nema maka admission yadda admission ke da tsadan nan ya kashe duk kuɗin da zai kashe amma in ya baka pocket money in ka tashi sai ka je ka zauna a wani wuri can daban ka yi ta yin abin da yake ba daidai ba shashanci sai kai yi ka ce baba ina makaranta ya aminta shi kuma kila ba binciken makarantar sai lokacin da lokacin visitin ne sai ka maza ka dawo duk ba ana samun wannan abin aya suna yi a da yawa waɗannan misalce-misalce ne na miyagun halaye to amma shi magana ne kan kuɗi misali sai ha'ince shi daga ba sai mutu kace to da ya ji wa'azi sai ya gyaru dama abin da ake so kenan Allah ka samu gyara halayen mu saboda ka in har ka san abin nan ba daidai bane duk abin da ka na ha'inci ka tattaro ka maida masa domin sharuɗan tuba guda uku ne in ji malamai lahallari Allah ji kan malam annadamu ala menene ma fata wanniyatu Allah ya'uda ila dhanbin fima baqiya alayhi min umrihi na uku wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha wadannan sune guda uku sai suka ce na hudu wa an yarudda al-mazalima ila al-mazlumin duk abin da ya san ya cuci mutane ya maida musu to mutane kenan na mahaifi sannan shi mahaifi ma ai laifin yafi kauri dan ga haƙƙin mutuntaka ga haƙƙin kuma uba duk ba kalla ba to da ka tuba sai ka mai mai ko ka ce baba ga abin da ne maka ba ni da halin biya baba ka yafe mini sai ce wallahi na yafe maka ai dama kuskure ne dan adam tara yake bai cika mai goma ba abin da ya kamata ka yi kenan kuma Allah ka sa mu bar miyakun halaye ya rabbal alamin a ƙarshe sai masu neman addu'o'i daga ɗalibai masu neman a musu addu'a shanun karatu sai yan kasuwa ga sunan takardu sun yawa kan wa'annan addu'a wasu kuma aure suke bukata suna sun ma da sasa cikin addu'a yan wa musulmi Allah na cewa qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fa sawfa yakunu lizama ayar karshe a cikin sura mai lamba 25 al-furqan qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum malaman tafsiri suka ce Allah bai ma damu da ku ba laula du'a du'a'ukum ba don kuna kiransa ba wasu suka ce ba don kuna bauta ma Allah ba ba ruwan Allah da ku to ai ita dama ibada addu'a ai menene ibada ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama me. dakhirin kenan al ibada addu'a ibada saboda haka addu'a aba ce muhimmiyar gaske ‘yan wa musulmi wanda baya addu'a wallahi yana hasara mai yawan gaske don haka ‘yan uwa masu neman aure mazanmu da matanmu mu da ke gwagwarmai karatun daga mataki na primary crash primary kindergarten har zuwa tertiary institutions har zuwa jami'a har zuwa postgraduate har zuwa doctoral ba an kare ba muna roƙon Allah ta'ala ya ba kowa sa'a da nasara yan jaridunmu masu manufa aikin jarida Allah ka taimake su wajen sauke nauyinsu haka masu neman aiki Allah ga sunan da yawa ya rabbal alamin masu neman aure ya Allah muna roƙonka albarkacin sunayen sunayenka kyawawa da sifofin ka tsarkaka Allah ka haɗa kowa da rabonsa mun yi farin ciki kwarai da gaske a waɗannan fuskoki da ke halartar karatu ba wannan majalisi kaɗai ba wurare da yawa a wannan gari mai albarka da kuma sauran garuruwa ramadan in ya zo in zai tafi wallahi yakan tafi da alhini a zuciyarmu mukan damu kwarai da gaske alamar cewa muna son wannan wata mai albarka mukan yi buri mu rayu mu ci gaba da ganin sa kowane lokaci sai dai kashi ba zai yiwu ba wata ran ba za a maimaita da mu ba kullum nakan tuna marigayi Sheikh Abbas Hamid tsohon limamin masallacin biyu ke Allah ji kamalan shekaru kusan uku yau da rasu ina tsammani ko biyu kwarara in aka je sallar idi a masallacin jami'ar Bayero old site yakan yi wa'azi yakan ce Allah ya maimaita mana ce amma jama'a wata ran ba zai maimaita muku din ba in ma ya maimaita sai dai ya maimaita ma wasu banda wasu to ilai ko shi ta faru gare shi haka ga shi dai kaga misali mun faɗa jiya shek isa waziri misali wazirin kano haka dai haka dai haka dai haka mutuwa take to na shigo da wannan ne tare da ana magana kan addu'a ne saboda munasaba tsakanin su Allah ka biya mana bukatun mu na fili da boye na alkhairi duk wata bukata da ta gitto zuciyarmu ta shari Allah ka shafe ta Allah karka ba mu ikon yinta Allah ka hana mana sabon ka Allah ka hana mana saba maka Allah karka ba mu iko ya alamin Allah ka ɗebe rabon shedan daga cikin ibadanmu ya Allah azumin nan namu Allah ka sa azumi ne nagartacce lafiyayye wanda zaka kalla ka ce da mu inna hadha kana lakum jazaa'un wa kana sa'yukum mashkura ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ko shi kan da saura akwai saura to da Allah ya biya mana bukatun mu gaba daya masu neman karatu masu neman aure masu neman aiki wanda ke kwanci asibiti kasar mu Allah ya kara mata kwanciyar hankali ya ba mu tsari wanda Allah zai da mu dan mu fita daga cikin hali da muke ciki na kunci wa ma zalika ala Allah bi aziz bayani dangane da sunnul birri wani wata mata nan ta aiko da kuɗi naira dubu sunan ita matar hajiya uwani jibril wambai ta ce a sa a cikin sulogin birri ɗaya kenan a guda uku sai kuma wanda aka samu yau an samu dina dubu hudu da eh, ɗari ɗaya 4,100 sai wata mata kuma nan ba ta sa sunanta ba ita ta ce ta aiko da gashinan ƙur'anai da kuma naira ɗari biyu tana fama da lurarhin lafiya ta ce malai mata addu'a da yan uwa musulmi a sa ta cikin addu'a ga ƙur'ani ta aiko ga naira ɗari biyu sai wani kuma ya aiko da shadda seti ɗaya da hula guda biyu sun yi abin ya Allah waɗannan bayan ka ne masu neman alkhairi daga wurin ka ya rabbal alamin tun daga kan yar uwa ta farko da na biyu da na uku ya Allah ya Allah ya rabbal alamin suna neman ka Allah kai mai kyauta ne Allah baka da rowa Allah mai karamci ne kai ka biya musu bukatun suna na alkhairi da mu da su gaba daya waɗanda suke sha'awar su yi ba su da hali Allah ka ba mu ka ba su hali ne ya rabbal alamin in mun samu yi ka sa mu dinga ɗarɗar kada mu rudu da cewa muke kaza muke kaza muke kaza Allah ka yarda da mu ka biya mana bukatunmu abinda muke tsoro Allah ka aje mana idan ajalinmu ya zo Allah ka samu cika da imani a ah, waɗannan abubuwa Allah ya karɓe su gaba ɗaya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin